Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin inda muke karanta muku littafin nan na zuciyar Abdullah wadda Ashabi Nasir ta wallafa. suna na Hadiza Jinta. Idan mai sauraro yana biye da mu a shirinmu da ya gabata mu tsaya ne a inda Hirarsa suka sha sosai Halima da Ruma duk akan Khalil din da Maryama. Ruma sa'u ta ji daɗi sosai don ba ƙaramin dacewa suka yi ba. Sai kuma ta dubi Halima ita ma yadda take murna abinta a ranta ta ce ke ma Halima Allah ya baki naki wanda zai kula mana da ke da kyakkyawar zuciya ta ce amin to anan ne muka tsaya kuma yanzu za mu ɗora. kamar da su ruma suka tsara dukansu suka shirya su ukun samir ya zo ya ɗebe su da niyyar su yi ni da yamma sai abdalla ya zo ya mai da su hidaya ta yi yawo ruma sa'o ta riƙe ta sosai a jikinta wannan shakuwar kan ba za ta mance ba da ƙyar ta ba wa halima da ke ta nacin ta kawo ta. Hajiyar su Samiru ta tarbe su sosai kuma sun ji daɗin zaman su a gidan kamar yadda suka tsara da yamma Abdalla ya zo ya ɗebe su ya maida gida. Ruma sa'o kamar kar ta tafi ta bar Hidaya abin tausayi satin su Halima ɗaya a gidan Ruma sa'o kullum Abdalla ya zo sai ya musu tsiya yakan ce wai ni yaushe za ku tattara ne ku kun bar Abba da kaɗai cifa. Ruma sa'o ta ce ai zan bi su ma in za su koma na je na gaida Abba. ya taɓe baki ku kuka sani dai ya wuce abin shi. Khalil ya kai kuɗin Maryama na neman aure dama tuni Aba ya saka an fara mishi bincike. Khalil kam in dai hankali ne ba daga nan ba nan faruma ta samu abin yi dama kamar jira take ta rama duk tsokanar da take mata sai gashi maryama ta yi mukus sai da suka ƙara sati ɗaya sannan suka koma gida amma abdalla bai bar roma ta bi su ba yace daga baya zan kai ki da kaina in na samu hutu a ofis sai mu je tare mu gaida shi ta taɓe baki daɗin baki dai. Bayan tafiyarsa Halima da kwanaki uku Ruma sa'o. na cikin ɗakinta tana jera wasu ‘yan kaya a closet. Wayarta ta yi ƙara ta ƙarasa ta ɗauka. da annashuwa ganin ya Amir ne ke kira. Bayan sun kammala gaisawa ya sanar da ita dalilin kiran ba komai ba ne face Ruma ina so na nemi auren Halima ne kanwar mijinki. Kina ganin mun dace? Wayyo, ina ruwa Ruma ta zuba a ƙasa ta sha. Ita kam kaf sai yanzu hankalin ta ya tsinkayo mata irin dacewa da Samir yi da Halima. Ai kuwa ta zauna ta zayyane mai kyakkyawan halaye irin na Halima ta kuma jaddada mai irin mugun dacewar da suka yi tsakanin su biyun bata san waye ya fi sa'a ba. Ruma sa'u ta kwantar da kanta kan cinyar shi shi kuma ya shafa kanta yana mata murmushi ya ɗau remote ya rage volume ɗin TV ɗin. Don tun da Ruma ta zo ai kuma kallo ya ƙare su suke mai daɗi cikin hira ne ta sako mai magana suka yi da Amir ɗazun ai kuwa ya ji daɗi sosai ta kalli fuskar shi ta ga yadda yake annashuwa ta lumshe ido sannan ta kalle shi ta ce ina gafa kai ne na ƙarshe da baka sani ba ya kalle ta da rashin fahimta ya ce me fa ta ce haba ya amin ko zuwan su halima sun gane amma kai sam baka ma gane ba kan shi ya sake daurewa har zuciyar shi bai fuskanta ba dagowa ta ta bata ta juya mai baya alaman ta yi fushi to fa ya faɗi sannan ya zagayo gabanta ya tsuguno ya kamo hannunta ya ce me kuma na yi ne dariya ta ji ya bata yadda ya yi ita ma sai ta tsuguno ta koma sai kunnen shi ta raɗa mai I'm carrying our child ta ya juyo yana kalla da tsananin mamakin furucinta. Are you serious? Hmm, the joy on Abdullah's face hmm. ba a magana. Samir ya shiga neman auren Halima bilhaƙi da gaskiya. Halima kuwa sai da ta ɗan ja lokaci kafin ta amshe shi don sai da ta yi addu'o'i sosai. Duk da tun farko ta ji hankalinta ya kwanta da shi ɗin. Bugu da ƙari idan ta tuna irin yadda Ruma kan yabi halayen shi, sauƙin kai, rashin kwaɗayi, sassanyar ɗabi'ar da sauransu da yawa. Ko da Abba ya tashi sai ya haɗe bikin nasu kurum ya huta, aka saka bikin watanni uku kacal masu zuwa tunda duka angwaye a shirye suke. Aiko amare sai gata suke sha. Ruma hidima har yawa take mata ita ce bangaren amare kuma bangaren angwaye. Musamman Samir duk abin da zai yi sai ya ji ta shawararta. ya saka aka sake gyara wannan tafkekin gidan nashi har su wallpaper sai da aka canja shi ma Khalil yi nashi ginin jikin gidansu mai kyau madaidaici irin na zamani abinku da mutan turai rayuwa kenan kowa rabon shi biyu cewa su ma amaran sun ɗauki ruma tamkar yayarsu hakan ya sa komai ita suke tuntuɓa a kwana a tashi babu ya bikin su halima sai matsowa yake haka ma jikin ruma yana ƙara nauyi don yanzu cikinta ya shiga wata na biyar kenan kuma daidai watannin bikin an sha biki sosai duk da abin ya rabu biyu sai haƙura aka yi aka fara na Maryama aka yi kaman aka ɗaura auren aka kai amarya duk a Kano har da su post wedding dinner Khalil yayi hosting sannan aka ɗora da na Halima ita kuma duka Abuja tun da can ne duka dangin mijin suke ita ma aka kai ta nata gidan sai sannan Roma ta samu relief ta kuma ji daɗi sosai duk da babu wanda ya kai abba farin ciki ganin yaran shi dukka sun yi settling ya ji daɗi kamar sosai cikin ruma sa'u sai da ya shiga watanni goma sannan ta haifo san ta mace mai kama da abbanta Wayo, kar ku so ku ga murna duk da ta sha wahala don har an ce za a yi mata aiki ma amma cikin ikon Allah kuma ta sauka Hajiyar samir ce ta ɗauke ta kacokan don kulawa da ita su mafi da kan koyaushe tana hanyar zuwa gun mai jego haruma takan yi mamakin irin hidimar da take yi mata da aka yi suna aka saka ma yarinya suna momi wato shamsiya wannan aikin abdalla ne duk da ruma ta so sunan mama ya saka shi ma din shi ya so ya saka amma ya mata kara ne kawai da alkunya irin na fulani zaman su halima da samir kamgwanin ban sha'awa dukansu shiru shiru su kuwa zakakuran wato su Maryama ko ina ma baje kolin soyayyar su suke. Har Ruma kan yi musu lakabi da iyayen rashin kunya. Watanni uku Ruma sa'u na kicin dinta, tana mai girkin Shukura ɗiyarta na ɗaki tana bacci, bata san shigowar shi ba sai ji ta yi an rungume ta ta bayan. Ta ɗan tsorata kaɗan sai kuma ta ɓata rai don ta gane waye ne. A hankali ta juya ta kalle shi. Ba na hana shigowa babu sallama ba. Kunnuwan shi biyu ya kama a yi min afuwa madam. Ta taɓe baki kamin ta juya tana aikinta. sai na duba tukunna ya gyara tsayuwar shi ya jingina yadda zai dinga kallonta sosai na fai sallama wallahi ke ce dai baki ji ba faɗa min tunanin wa kike ni ta murmushi ta ajiye plate ɗin hannunta ta matso gaban shi ta ɗora hannunta kan kafaɗar shi ni ko tunanin wa zan yi in ba mijina ba ko laifi ne ta ɗaga mai gira ɗaya ya yi murmushi mai sauti sosai sannan ya saka hannu a aljihun shi ya turo wata farar takarda ya miƙa mata roma ta saka hannu biyu ta amsa ta buɗe a hankali admission letter ta ɗago tana kallon shi da tarin farin ciki kan fuskarta kin taya ni cika nawa buri na zama likita ke ma zan taya ki cika naki burin murmushi bai bar kan fuskar ta ba ta ce na gode mijina Allah ya saka maka da alkhairi amma ni yanzu na canja akala a tunanina zama likita ni zama kalubale gare ni ni da nake da ɗiya da kuma mijin da nake son kulawa da shi why not na samu kwas mai saukin karatu abdalla ya ji daɗin furucinta sosai ya lumshe ido ya buɗe Allah ya miki albarka rumana ta ce amin. A hankali ta zaro zanen fuskarta ta koma ta zauna kan gado ta shafa hoton kamar zai yi magana. Ya fito ɗaure da towel da alama wanka yi ya kalle ta ya murmushi ta ɗago sannan ta ya fito shi da yatsunta. Ba musu ya ƙaruso kusa da ita ya zauna shi ma yana kallon zanen. Ya amir this what I want to study. ka cika min na burin ma zan cika maka naka burin architecture nake so haƙoran shi saka bayyana wasai wanda ya nuna irin daɗin da kalamanta suka yi mishin ya saka hannu ya shafi fuskarta yana murmushi sannan ya ce don don my lady to mai sauraro a nan ne muka kawo wani ƙarshen littafi na zuciyar abdullah wanda ashibi nasu ta wallafa ni hadiza jinta na karanta muku da fatan kun ji daɗin wannan littafi sai kuma ku biyo mu a wani sabon littafin idan mai duka ya yarda ku ci gaba da kasancewa da tashar mu ta White Blood Multimedia.